بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta asabar ta goma sha tara ga watan jumadal ula a wannan shekara ta hudu. kuma daidai da talatin ga watan eh, uku watan maris shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na hudu a cikin kitabul ashiri ba a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik a inda imam malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira yake cewa babu ta harimul kham. babin da zai mana bayani akan abin da ya shafi haramcin giya haramcin giya a wace shekara giya aka haramta ta haramtawa ta bai daya ta gaba daya malamai sun kara ma juna sani waɗansu suka ce a shekara ta hudu ne bayan hijira waɗansu suka ce shekara ta shida bayan hijira waɗansu suka ce shekara ta takwas bayan hijira wani cewar an haramta giya ne haramci na baki daya na ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun wannan ya kasance ne a shekara ta takwas bayan hijira kafin ai fatahu makka kamar da imam zarqani ya faɗa yake cewa wannan ita ce abinda imam ibn hafiz ibn hajar ya rinjaya idan aka ce tahrim na harrama yuharrimu at-tahrim haramtawa kenan idan aka ce alhamru shine duk abin da yake bugawa duk wani abin da yake bugawa sunan shi giya kuma haramcin giya ya biyo a tawar kamar da ake karantawa a babin ulumin ƙoran kasancewar waɗanda suke shan giyan ta riga ta shiga jikinsu fiye da inda kake zato in ana karantawa sai ka ga ba din daman zamanin ba a sauka ba sai ka ce a'a kamar suwa ne to amma dama a lokacin ba a haramta ba to tunda ba haramta ba ko dan mutum ya yi ta'amuli da ita ba za a ce ya aikata haramu ba tunda har wasu malamai suna bincike cewar giya ta taba huce wani wuri wani zamani da take amsa sunan halas ina fata mun gane wannan da ke ko kamar yadda Allah ta'ala ya hikaito maganar a cikin suratul hadid yace tattakhizuna minhu abana sakaran wa rizqan hasana wa min thamarati na hili wal a'nab tattakhizuna min sakaran sakaran abinda za a sha dan ji caji haka wa rizqan hasana da kuma arziki mai kyau to haka an faɗa ba a matsayin an an haramta ta ba ko kuma an gogi abin da suke ba kamar ka ce an ambace ta nema a cikin abubuwan da aka yi musu sai suke ganin kamar ta taɓa wuce wani wuri da take sunan halas kafa a zuwa haramta ta ya ayu hallazi na amanu a lata ƙarfi salata wa antum sukara hatta ta alama ta ƙuluna wala junuban illa abiri sabilin hatta ta tasir lata ƙarfi salata kar ku kusa da sallah wa antum sukara a lokacin kuna cikin mayi hatta ta alama ma ta ƙuluna har sai kun san me kuke faɗa to wannan kenan an haramta giyar na wani lokaci wani lokaci lokacin da mutum ya san har ya sha ya bugu ya ta sake shi lokacin sallah biyu ba kuma kan ka lura wani za ga a awa 24 kaga kenan mutum ba zai sha tsakanin magariba da isha ba dan har yaushe ya sha har yaushe ta sake shi har yaushe ya sallah kaga kuma mutum sai da kyar mutum zai iya sha tsakanin azhar da la'asar kenan sai zama zarfin zama din daga sallar asuba ne zuwa sallar azhar ko daga sallar lisha zuwa sallar asuba shine dai khatti lokaci mafi tsawo hakan nan kuma kafin ma wannan ayar fadan Allah ta'ala cikin suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fima ismun kabirun wa manafi'u lin nas ana tambaya dangane da giya Allah ta'ala ya ce fima ismun kabir a giya da tata akwai zunubi mai girman gaske zunubi akwai shi mai girman gaske wa manafi'u linnas akwai kuma dan amfani da mutane suke ciwar sun samu da amfanin da da da ke ciki in aka auna su wa ismu ma akbaru min naf'ihima zunubin yafi amfanin su girma kaga wannan yana nuna cewar giya dai bayan ta shi dan zunubin yafi amfanin sannan wacce ayar ta zo take magana cewar kwata-kwata lokacin da za a yi kusa da sallah kada a shagiya la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ka gane da an samu ayoyi da suke magana kan giya har dai Umar dan Khattab yake ta addu'a yake cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah ka fayyace mana dai akan giya bayani wanda yake yalwataccen bayani ana haka kuma Allah ta'ala ya sauka da wacce aya da ke cikin suratu al-ma'ida aya da muka karanta ya ayyuhallazina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون rijisun najasa ce min amali shaitan tana cikin ayyuka na shaitan no kenan biyu fajtani buhu ku nisance ta no kenan la'allakum tuflihun dan haka zai sa ku rabauta kowanne daya a cikin abubuwa guda hudun nan ya cancanci danshi a bargiya na farko dai ya cancanta dan tana najasa a bata dan babu wanda zai dinga ɗiban najasa yana kwarara ma cikinsa mutum ya dinga ɗiban fitsari yana sha mutum ya dinga ɗiban najasa yana sha muhammad al-aminu shankiru ya tabbatar da cewar giya najasa ce tsorawa kotun da najasa ce in ta taɓa mutum tufafi ba zai sallah da shi ba sai ya wanke dan da allah madaukin sarki yake yake ambatan giyan lahira sai ya kira ta da ba najasa ba yace ce wasa qawmu rabbuhum sharaban tahuran to tunda ya ce tahuran mai tsarki ya nuna na giyar duniya ta kasance najasa kenan to don tana najasa kawai ya kamata a bata don ubangiji subhanahu ta'ala bai sanya warakar cuta ga abin da yake najasa ba Allah ta'ala bai sanya magani ga najasa ba min amali shaitan duk abin da yake dangi ne na shaitan dan yana dangin shaitan kawai ya zama wajibi a basa nau kenan biyu fajtanibuhu ku nisance shi um-, hani ne umarni ne aka umarce ku na ku hannu daga giya ku nisanci giya kuma kaga ka'ida ita ce ka san hikimar ko baka sani ba haka ce ka bari naka shine ka bari dan an hana ka ka bari kawai dan an hana ka ya isa mutum ya bar shan giya Allah ta'ala ce la'allakum tuflihun dan hakan ya sa ku rabauta duk abin da yake barin shi zai sa ka rabauta ko ba a hana ka ba ya kamata ka bar shi waɗannan al'amura duk giya ta haɗa su najasa ce aiki ce daga cikin ayyukan shaidani kuma an hana a bata sannan kuma barin nata zai sa mutum ya rabauta duniya da lahira قال رحمه الله عز وجل باب تحريم الخمر babin da zai mana bayani kan abin da ya shafi haramcin giya mun magana ya ɗazu cewar alhamru kullu ma khamar al'aqal an ce giya shine duk abin da ya bugar da hankali saboda haka ko da wasu magunguna ne a asalin su magunguna ne ake sayar da su a kemis ko don maganin tari ko don maganin mara yara ko kaza ko kaza ko kaza sai ya zama na an samu wata dabara na ɗauki nau'in magani kaza da nau'in magani kaza da nau'in magani kaza a cakuɗa su lokaci guda a kurɓa domin ya bugar ya caja mutum wannan haramun ne ya amsa sunan giya ko sholisho ne a sanya shi a cikin tsamma ko a shaƙe shi ko fetur ne a zuba shi a tsamma a shaƙa duk wannan giya ce in aka kama mutum da wannan bulala tamanin za a yi mishi kamar yadda muka karanto akan abin da ya shafi giya a haddin giya qala rahimahullahu azza wa jalla ana waya ce hadisi na 1595 qala rahimahullahu azza wa jalla wa haddathani yahya an malikin عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام وحدثني يحيى عن مالك كما يحيى ابن يحيى الأندلسي يا كرنت الدنيا ونندق مالك al kenan shine al-andalusi al an ibn shihab daga malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an abi salama bin abdurrahman daga abu salama dan abdurrahman an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama daga aisha mai ɗakin manzon allah sallallahu alaihi wasallama annaha qalat ita sayyida aisha radiyallahu anha ta ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil bit'i an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dangane da albit'u idan aka ce albit'u shine tsimin da ake yin shi da zuma zuma ce ake tsimata in aka tsimata ake mata wata su dabaru sai a sha kuna ji da ke ko to ka dubi hikima ta manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam da kuma yadda ya ce an ba shi jawami'ul kalim kalma ɗaya wacce take tara maganganu masu tarin yawa zara sallallahu mai ce kullu sharabin duk wani abin da za a sha duk wani abin sha askara da ya sa maye wa huwa haramun haramun ne wannan ji da ke ko to kaga wannan sai ta hana wani mutum na biyu bai tashi ba don da wannan ya ce an bid'i wani ma sai ya tashi ya ce kaza wani ma ya tashi ya ce kaza kowa dinga tambayar nau'in abin sha sai rasul mai ba da gamammiyar ka'ida kullu sharabin kullu siyaga ce daga cikin siyagul umum duk wani abin da za a sha duk wani abin da ake sha askara da ya bugar ya sa maye fa huwa haramun wannan abin haram haramun ne ko da bai sa maye ba a lokacin da aka sha duk abin da aka ce in an sha shi yana sa maye to bai halatta a sha kaɗan ba bai halatta a sha da yawa ba ina fata mun gano wannan da kyau to kaga wannan za ta zama maka ƙa'ida a dukkan wasu ɗaiɗaikun abubuwa da ake cewa yana sa maye yana sa maye nau'i kaza yana sa maye nau'i kaza yana bugawa madarar kaza madarar kaza annabi sallallahu alaihi wasallam da ya baka ƙa'ida duk abin da yake sa maye abun sha ne da ake sansa in dai an sha zai sa maye to haramun ne a sha shi قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها وانهى عنها قال مالك رحمه الله عز وجل فسألت زيد بن أسلم mal ghubayra fa qal hiya al uskarka wa hadathani am malik imam malik ibn anas ya karanta da ni an zaid ibn aslam daga zaid dan aslam ana ata bin yasar daga ata dan yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama su'ila anil ghubayra lalle manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi an tambaye shi dangane da wani abin sha da ake kiran shi al-ghubaira wannan ji da ke ko abu ne da ake shansa sai ake kiran wannan abin da ake sha ghubaira faƙala sai rasulama ya ce la khaira fiha babu alheri a cikinta wannan abin shan da ake kiran shi al-ghubaira sai ta la khaira fiha la khaira fiha sai al-ghubaira ya zama mace ko namiji mace saboda mai kuma ce mace eh, ai yake ce alfil mamduda alfil mamduda hubaira'u sama'u shaharau duk wannan yana alama ce ta ta'anis asma'u shine ce asma'u shaharau rumaisa'u khansa'u duk abin da yake da alfil mamduda alama ce ta ta'anis sai kuma ga hau damir la khaira fiha babu alheri a ciki wanha anha sai annabi sallallahu ya hana wani hadisi wani hadisi ne hadisi ne daga sulai aqwa bin yasar kaga hadisi ne mursal shine ibn abdul bar yake cewa asnadahu ibn wahab an malik an zaid an zaid an ata an ibn abbas kenan ga hadisin ya zama mausul tunda sahabin da ke ciki shine abdullahi ibn abbas qala malik rahimahullah fasa'altu zaira bin aslam sai na tambayi zaira bin aslam mal gubaira na ce mecece abin da ake kira gubaira faqal sai zaira bin aslam malamin malik kenan sai ya ce hiyal uskarka ana nan ko sai an sake fasara ya ce ita ce al uskarka ita ce giyar da ake yi da shinkafa ko wacce ake yi da dawa wato burkutu kenan ko tunda ya ce nabizul urs shine tsimin da ake yi da da shinkafa wakila nabizul zurra zurkani ce wasu kuma suka ce a ita ce tsimin da ake yi da dawa shi ita ya kira gobera in ji 'yan kafafen yada labarai suka ce giyar gargajiya so eh wai ita ce burkutu da ta gargajiyar da ta baturan da ta kwalban da ta koko duk haramun ce babu wata giya da ake samu da ya cikin gida da wata ake kawo daga waje duk haramun ce ba su ne manyan ba eh duk dabbobin da suke cin su halas ne to kashinsu da fitsarinsu duk ba na jisa ba ne ka ji ka'idar duk dabbobin da suke cin su halas ne kamar me kamar shanu kamar raƙuma kamar awaki dukkansu duk dabbar da cinta halas ne to kashinta da fitsarinta ba na jisa ba ne muddin ba ta cin na jisa kashinta da fitsarinta ba na najasa ne saboda ka ya halatta a sha ya halatta a mulka shi a jiki a matsayin magani kun gane wannan da ke ko amma dukkan dabbar da bai halatta a ci ba kamar jaki kamar kare to kashinsa da fitsarinsa jisa ne mun yi wannan da ku a cikin littafin iziya ai yawa saboda haka kun ga wannan hadisi na uraniyin da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce su da ba su da lafiya din ya ce su je su su sha inda ake iblu saraka inda aka tattara raƙuman da ake uh, tarawa na sadaka ya ce su je su sha suka je suka sha suka ƙoshi suka warke sai suka kashe mai kiwon dabbobin mai kula da su suka kora dabbobin suka yi gaba a uzbillah na alasalan kuma yasa aka kawo su aka yi musu hukunci duk a sadiyar al'awali ne wai nonon saniya ba wai ya zo sana cewa nonon saniya bai sallah in ya taba jikin mutum to haka hada shi da fura aka dama fa eh? <laughs> kalorar ku <laughs> ai kaga wannan ma bai ba kwata kwata kwata kwata ma bai bai ce nonon saniya ba in ya daga jikin mutum nam ku tsafta zai share saboda tsafta kada ya mai karni kada ya mai kaza amma ciro baya sallah a aka ina dama shi da fara aka sha aka ma sha ba nonon yana cikin tsaftata tuma sani ya fa qala rahimahullahu azza wa jal wa an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umara أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرم في الآخرة وحدثني عن مالك إجاكما يا كرنت دني مالك ابن أنس النافع دقى مال منسى نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر دقى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man sharibar khamra duk wanda ya sha giya man tana cikin siga daga cikin siyahul umu mace ko namiji duk wanda isha giya fi duniya a nan duniya thumma lam yatub minha sannan ya mutu bai tuba ba ya dinga sha kawai yana ta dubgata kawai bai tuba ba bai batta ba kullum da ke ko bai batta ba akan ya tuba kasan barinta daban yakan batta don bai samu ba eh ko rashin kuɗi ko rashin kuɗi shi ne a kan bai samu ba ya mutu ya shata bai tuba ba hurima fil akhirah an haramta mashi ita a lahira ba zai shagiyar lahira ba kuma وسقاهم ربهم شرابا طهورا wani ya nuna musulmi ne in ya samu ai kaga ita shan giya tana cikin kaba'ir tana cikin manya-manyan laifuffuka kun gane ko amma ba ta dawamar da mutum a wuta abin da ke dawamar da mutum a wuta shine kafirci kafirci shine mutum yake da khalidi na fiha abadan amma in dai ba kafirci bane to sai dai khalidi na fiha babu abadan in ka duba ayoyin qur'ani za ka ga haka suke kamar yadda muka sha maimaitawa a darussa da suka gabata sabili da haka in ubangiji subhanahu wata'ala ya danki mutum ya bar sana har ya shiga aljanna ya fito to dai ba zai sha ta ciki ba to malamai suke ta maganganu kamar ya da yawa dai malamai sun tafi a zahirin hadisi kuma wani shine abin da yake daidai ce cewar dai ba zai sha ta lahira ba ko yana aljanna dai ba zai sha ta ba kuma Allah ta'ala ya sauke eh ka ce me an yi haka na duk wanda ya sa tufafin alhari ne a duniya ba zai sahi a lahira ba kenan so da ake sawa ko duk mutum ya sa a can ko ya sa a nan eh in mutum ya sa a nan ba zai sa a can ba in ya sa a can daman bai sa a nan ba ah, waɗannan da ka samu abin nan wa da suna masu yadda ya jidi zai su maka sa eh yana da tsada mana a ah, to tsada shi duk tsada ya hana wani abin nan mutanen da suke sayan jinsu na naira dubu eh na alhari ne wani guda hudu nawa kenan to za wani kudi ne a wani wani dubu dari biyu kuma eh ai ba wai abin na kawai halarci abin da kake ganin shi yasa ƙwarar mutum ya bar abu don shari'a ta hana ba wai don yana da tsada ba in yanzu wani mutum ya bashi ne don yana da tsada to sai ya samu zunubi cewar kenan da ya samu da ya dinka a saboda akwai waɗannan hadisai sun tabbata mana da giya haramun ce Allah ta'ala ya sauke qala rahimahullah babu jami'i ta al-khamr babun da ya tattaro bayanai akan abin da ya shafi haramcin giya qala hadathani haya malikin an zaid bin aslama an an bin wa'ala al-mishri annahu sa'ala abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma amma yu'saru min al-inab وقال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكو يا lahu ko laha kowa na shi haka yi fana arma haka ya ce lahu ne na gaba naku fa dillahu ne ko naku lahaku abin nan lahudan zai zama ghairu kuskuren mataba'a ce na laha saboda ahada rajulun la rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rawiyata khamarin faqala lahu wanda yi kyautar fa ko faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma alimta anna allaha harramaha قال لا فساره رجل إلى جنبي وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته فقال أمرته أن يبيعها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما wannan babi babi ne da imam malik ibn anas ya kulla shi shine kuma babi na karshe a cikin kitabul ashri ba dan zai tattara batutuwa akan abin da ya shafi haramcin giya yace haddathani yahya an malik yahya ibn yahya al ya karanta da ni wannan daga malik an zaid bin aslam daga zaid dan aslam aslama ala wazni ahmad kenan ko sai zama mu'minin sarf an ibn wa'ala daga ibn wa'ala al-misri mutumin kasar masar ibn wa'ala kuma shine abdurrahman ibn wa'ala annahu sala abdullahi ibn abbas shi ibn wa'ala abdurrahman kenan ya tambayi abdullahi ibn abbas ka kusan ya tambayi malami ko amma yu'saru min al-inab dangane da abin da ake tatsowa ake matsowa daga bishiyar inabi فقال ابن عباس سي عبد الله بن عباس يجي أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر ونمتم aga ba bari sunan shi ba kenan mubham amma malamai suka ce shine kaisan al-thaqafi ahda ya ba da kyauta wani mutum ya ba da kyauta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar rawiyata khamrin na farko asalin in aka ce rawiya shine manya-manyan raƙuman nan da ake musu laftu na ruwa raƙuman da suke ɗaukar ruwa su ake kira arrawi masu shayarwa kenan aka ce rawi ya tuli mubaraka kenan kuna ji da kyau arrawi shine wanda yake abu raƙuman da suke shayar da ruwa sai kama ta shi nan da malami da ke shayar da ilimi sai ake kenan shi rawahu kaza wanda iruwaito shi shine kaza shine wani shine wani shine wani amma asali in ka kallaci shine mazada shine irin wannan tulu-tulu da wannan jarkokin da ake dorawa akan dabbobi din ba kan ba jarkokin ba su ake cika da ruwa ba sai a an gama cika su kuma sai a dora su akan dabbobi wannan ji ke ko to idan aka ce rawaya ta khamar su ne waɗannan manya-manyan tulun tulun giya din ko kuma yanzu ne a ce jarkoki da ake zuba waɗannan burkutu-burkutu din kai la ilaha illallah shi kuma banda abin shi waɗannan jarkokin ya ɗiba yawan manzan Allah salama kyautar su mutumin manzan Allah ne abokin shi ne mutumin shi ne haka kun gane ko akan ce ai wani mutumin wani ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau sai dai shi baya wannan baya harkar abin amma dai lalle lalle mutumin shi ne saboda haka da suka adana Allah sallama sai ya bashi wannan to ku dubar hama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zaka ba tulu tulu ko jarka jarka na wannan waɗannan batutuwa haka sai rasul ya ce amma alimta anna Allah haramha ashe baka san cewa Allah ya haramta ba akwai tsawa a cikin magana babu tsawa a ciki wato ka san manzo wasallam mai rahama ne amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bai ta mai tsawa ba sai ce a baka san Allah ta'ala ya haramta ya haramta ta ba qal la sai ce ban sani ba to kaga da yawa wani abun zaka yi kuskuren wani da kaga yayi sai ka haushi da bambami alhalin bai sani ba sai ka kammala ya ce wallahi bai sani ba sai kuma ka zo kana ta cewa ai ka dauka wallahi ya sani ne sai kuma ka abin da mace yana neman ya faɗi jiki babu nauyi nan wannan ba shi ke nuna mutum ya ga na fa yi sakaci ba muna magana ne akan usulubi na hana barna babu yadda za mutum ya ga barna ya ce wai yana tausayawa yana kaza yana kaza ya tsabin nan amma dai ana magana ne kan hanyoyin da za a bi wurin magancewa inda ya kai a daga murya sai a daga murya ba duk ba ko ina da ina ake daga murya ba kamar yadda ba ko ina da ina kuma ake ƙasa da murya ba udu ila sabila rabbika bil hikma wal mu'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan inda yake a daga murya a daga murya shine hikima kar mutum ya dauki hikima ita ce abu mutane a hankali abu mutane a hankali inda ya kamata abu mutane a hankali a bisu a hankali shine hikima amma inda yake a daga musu murya a daga musu muryar shine hikima duk bayana cikin daga murya ba na sallama ya tafi uhudu ya tafi badar ya tafi handak ya je ya jagoranci sojoji aka je yaki duk yana cikin hikima kuma za ka bi tausayi ne ai ba kai shi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kan an ce hikima sai a duba duba bangarori din an mai ce amma alimta an Allah haram amma ba amma ba kun gane ko amma ashe baka san Allah ta'ala ya haramta ta ba qala la sai ce bai sani ba ana cikin haka fasarrahu rajulun ila janbi sai wani mutum daga gefensa ime ya rada kuna ji ko ya rada mawa kenan wannan mutumin da ya ba da tulu-tulu ba ƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi sai rasulun mai ce da shi bi masararta mai ka raɗa mashi ba shi ne yin magana a ɓoye ba shi ne isirar aiko ɓoyewa ya ce bi masararta mai ka ce mai wacce raɗa kai mai mai ka raɗa mashi faƙala sai ya ce a martubu an yabi ha, na ce mishi ne ji isayar ba da ya ba manzo Allah ya ki ba sai ce zai sayar kai kuma an sake an sake kwatawa ko eh ina son ka fahimci cewar da kake ɗalibin ilimi a cikin mutane sai ka yi haƙuri da mutane fa sai ka yi haƙuri sosai da sosai sai ka sauko ƙasa ba wannan cewa ka sauko ƙasa kai ma ka aka taɓarna ba a'a sai ka dubi ƙwaƙwalen mutane fa sosai da sosai yanzu an ce an haramta sai shi kuma aboki na kusa da shi ya raɗa mashi ce to ka je ka sayar mana yana da bin da koyi dai sayar kafin haramcin ya bayyana a ko'ina watakila su yanzu suka san haramcin ina fatan kun gano wanda ke ko to kafin haramcin ya fantsama to ya maza ije ya sayar kai ya asara ka san wani yaran yan kasuwa sun gane ya sosai da sosai da sun ji wani abu ya kari a can to sai a maza a fitar da wanda kenan a yi maza a fitar da shi a sayar da shi saboda in ake in ya fasu cewar ai abu kaza ya rage kuɗi to za su kwana a ciki in kuma ana raɗe raɗin cewar zai ƙara zai ƙara sai ga ana rage ana ɓoye sha uku annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce mai karada mashi ya ce ana ce mashi ne ije isayar kuma za ka ga daidai gwargwado akwai alkhairi a cikin zukatan mutanen nan sai ya faɗa mashi mai ya raɗa mashi ɗin bai ci amince da shi komai ba ka san kiri da mazufa sai mutum ya rada mai kacce mai ya ci amince da shi komai ba <laughs> sai bai faɗa mashi wani abu amma ya san manzo Allah ne yanzu ayoyi su sauka a ce ya ce kaza ne maza ga wani imanin ne kawai ya faɗi ciwon nisa faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kaga za a ci gaba da faɗakarwa da wa'azantawa kenan innal ladzi harrama shurbaha lalle shi wannan da ya haramta a sha harrama bai'aha ya haramta a sayar kun ji karanta ko wanda ya haramta sha ba faɗa ba komai wadda ka mutane a bi su a hankali wato ina da maimaita mana jahilci da ke cikin mutane karka taba tsammanin wai wai abinda mutane suke cewa malamai sun tare a birni ga ƙauyuka can mutane ba su san addini ba in ka dubi birnin waɗanda suke cikin birnin in ka dubi maganganunsu ko alwalarsu da akalla kullum suke yi sau biya ko su hudu in ya haɗa sallar magariba da isha sai ga alwalar da yake tashin birni ne in an ce birni ana nufin nan malamai suka fi yawa nan makarantu suka fi yawa ko ba haka yake ba in an ce maraya ana ganin nan ne malamai da tashoshi dai na karatu nan suka fi ko fm ne nan aka fi kamawa ko gidan talabijin ne din nan ne amma in ka ga alwalar wani yana cikin birni sai ga wannan kwata-kwata kamar bai taɓa jin karatu balle ka ji karatun sallashi inda alwala tana cikin ayyuka ne na zahiri aiki ko to balle ka ji karatun sallashi sallan sallar ba ko sallan isha so da haka ka ga akwai jahilci tukuru jahilci makare a cikin zukatan mutane haka a duk inda ka samu dama aka ce ka ce wani abu to ka yi ƙoƙari minti goma ne minti sha biyar ne ka fa'idantar da mutane abin da suka fi bukata a birni ne ko a ƙauye kar ka taɓa kalla mutanen birni wa ai malamai ne wallahi za ka ga da yawa akwai kwai kowa shaida ne kowa shaida ne saboda abin da zai nuna maka waɗanda adadin mutanen da suke birni ka kwatanta su da masu zuwa makaranta da marasa zuwa makaranta za a samu nawa bisa goma masu zuwa makaranta su kasance nawa bisa goma a bisa goma na ce za a samu ɗaya bisa goma mana goma kenan bisa ɗari eh? abin da zai nuna maka za ka samu gida gida suna da 'ya'ya da yawa amma zuwa makarantar sai ga eh za a ce ana zuwa makarantar amma islamiyya ce ba zuwa sai biyar da rabi ƙarfe shida kuma an tashi saboda kafin ya je kafin ya dauka abin da ake ya tsaye da ya gama tsaya ya gama can shewa kwallo sai da ya fahimci an kusa dawowa sannan maimakon yadda uban yake ɗiban shi ya kai shi makarantar safe ta boko ya kai shi ya rarraba 'ya'yan duka sannan ya biya ya ɗauko ya biya ya ɗauko su kyau da islamiyya shi ma sai ya kai su ƙofar shiga kun lura da kyau ko in ya ɗebe su sai ya kai su ƙofar shiga sai ya ga sun shiga sannan sai ya dawo da yamma kuma ya je wurin ya ɗauko su haka gaba ɗaya ba magana su tsaya a filin kwallo su buga ta maula sannan su biyu hanya inda za a haka da an samu ci gaba sosai da sosai to amma barazana ma da islamiyya take fuskanta yanzu shine wani abu da ya kullo mai suna lesin shine babban barazana da islamiyyu suke fuskanta yanzu sai zamana yaro ya gama karatu kuma a ce za a yi mai lesin sai karfe biyar sai karfe biyar da rabi sai waye waye wasu makarantar ma duk sai hudu suke tashi musallar salamatul afiya wanda zai nuna mana ashe ana daɗa nisa ne da karatun addini islamiyya ko awa nawa aka bata hudu zuwa shida ake cewa kuma ka je karfe hudun ka gawa za ka samu a islamiyyar hudu da rabi hudu da kwata ne zuwa hudu da rabi za a fara taruwa fa to in kuma ka ce hudu da rabi to biyar da rabi shine awa daya karfe shida awa daya da rabi amma da yake karatun yana da albarka a wannan karatun ne fa ake samun duk waɗanda za ga su amir na mss a jami'o'i ko a ina ne sai ka ga wanda yake ya biyo ta islamiyya ne in dai bai taba islamiyya ba wani islamic studies kaɗai da yake karantawa a jami'o'i ba bai da zai zama amir na mss ko ya zama wani da'awa kaza haka ne ko ba haka bane haka ne amma kuma yanzu shi din ne ake daɗa biyowa a ce akwai ibinin gem lokacin da yara suke zuwa islamiyya a ce kuma za su koma makaranta su zai su ta wasu tsiyataku sannan nan kuma a ce akwai lesin waɗannan al'amur kai dariya wa baka eh wallahi malam fitintunu ne suna daɗa nesa da karatun addini kuma na daɗa faɗa mana gwargwado da ake nesa da shi gwargwado da ake kusa da jahilci sai ka ga ina da maimaita sai ka mutum yana maraya din ba abin da ya sani na addini ƴaƴan ba su sani ba tunda dubu dai waɗanda ake tasowa da karatun addini yake shiga cikin wani mawayacin hali to yanzu waɗannan da suke tasowa su ba ake tunanin kuma su za su riƙe na gaba amma dubayin da suke tasowa da ƙyar ya zama na akwai tsaftataccen karatun minti 45 da suke samu na islamiyya kyakkyawa ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka wallahi akwai barazana sosai dole ne mu dinga nazari mu dinga tunani na fitar da waɗansu tsare-tsare kar mu tsaya haka kawai sakaka hutun da ake samu da ake samu na sati biyu sati uku ya kamata a ce a wasu tsare-tsare da islamiyu suke fitowa da shi ko da an tafi hutu dai a matsayin an tafi hutu to a ce ko wasu ko da biya hadda ne kadai ko a sami daura ta ibadat kawai wannan a wannan daura za a yi alwala mai zallanta saboda za a ɗauki tsawon sati guda ana alwala shi malamin ya yi kuma ya bi layi layi kullum a samu mutum uku sai sun yi kullum a samu a ce dai a wannan time din daidai gwargwado waɗanda yake yan shekara bakwai da aka ce ku umarci yaran ku da yin sallah daga shekara bakwai yan shekara bakwai abin da ya sama kowannen su zaka iya makin din alwalarsa a samu wani mutum a ce a yi sallah za a ga ana taya ka jahilci sosai da sosai amma barazanar da ake fuskanta yanzu gaskiya akwai ban tsoro akwai ban tsoro lesin yana jan karatun nan ibnin game yana jan karatun nan sannan kuma dai ka samu hanyar makaranta da babu wani filin kwallo da ya datse ta wanda yake za ga akwai barazana sosai da sosai kuma karatun daɗa nisa yake sallar salamatu lafiya eh eh su kuma in yi hutu su ma yaran kuma ce za su tafi gida hutu eh قال إن الذي حر قال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها lalle wanda ya haramta shan ta ya haramta shan sai da ita fa fataha rajul mazaratain sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya bude waɗannan jarkoki din ko waɗannan tulu na giya hatta zahaba ma fihima har abin da ke ciki gaba ɗaya malali a ƙasa aga bai tsaya saurari wancan da yake cewa wai ya je sai ba kenan yana ji Allah sallama ya haramta shikenan sai ya bula su ya fasa su gaba ɗaya suka malale a ƙasa shi mutumin kenan kenan duk wanda ya ji irin waɗannan al'amura yana sai da juyayya sun ne yana sai da baro uwa uba ne yana sai da abin nan salatin cincina ko salatin cincina shi da mai ke baro uwa uba ne ba za ka ji sunan aljanu ne sunan waye sunan waye duk waɗannan kayayyakin da mutum yake sayarwa kayan asirai da mutum yake sayar da su sai ya ji irin waɗannan zai ɗebe su ne ya ji ya ƙona ba wai zai ci zai sayar da su ne in ya sayar ba zai sake sowa ba kuma ana fatan kun fahimci wannan da kyau zai je ya kona su ne baki ɗayansu haka ne yana sai da waɗannan miyagun fina-finan hausan ne ko na kowanne ne ko waɗannan kiɗa-kiɗan ne zai tattala su ne gaba ɗaya je ya kona ba wai zai sayar ne nan gaba kuma ya daina sayarwa ba yanzu in ya sayar ya daɗa yaɗa alfashe kenan ai ai kaga shi wannan sana'a ta yake ne ya so daga nan ya kai nan ne so au yana wannan tafiyar akan wannan tafiyar ne ta fito makka ana saka hada da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi kuma yana gantin da wannan ce kayan sana'a sabari ya dauko a ciki ya bayan annabi sallallahu kyauta sun dade ba su hadu ba yare yare ne ai kasa haka ake cewa shine ya dauko ya bayar ake mai wa'azin anan ne ya fasa su duk suka tsaye kuma ga su ne jari kenan sai kuma ga Allah ta'ala ya musanya mu mutum da mafi alkhairin su sosai da sosai a tun da ka ji an yi magana ya fasa ya yi kaza yana musulmi kenan idan ce shi baya kan idan shiga harkar da'awa sosai da sosai bane eh yana ce inda yana ce ka hanya tafiya aka haramta bai sani ba shi ai ya ga ya faɗa ya ce shi bai san haramta ta ba qala وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر قال فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فكسرها قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت حديث ندبو ديت ريبير تسعين لتركو تركو إتوا حدثني عن مالك كما يا كانت تدني دقى مالك معنى يحيى ابن يحيى الليثي يا كانت تدني وانا إن انجي عبيد الله كينا عن مالك دقى إمام مالك ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة دقى إسحاق بن عبد الله عبد الله بن أبو طلحة almadani al'ansari kenan suka ce sikatul hujja sika ne hujja ana mai alkunya da abu yahya ya rasa shekara ta 132 ko baya da ita kaɗa ko gaba da ita kaɗa haka an anas ibn malikin daga anas ibn malik khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu qal shi Anas ibn Malik ya ce kuntu aski aba Ubaida ibn Jarrah na kasance ina shayar da Abu Ubaida ibn Jarrah aminu hadhihi al-umma eh ahadul mubashirin bil janna ahadul ɗaya daga cikin waɗanda yake sun bar duniyan nan ba sai da suka karɓi makullin aljanna su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karɓi na aljanna Abu ibn wa ba talha al-ansari da abu talha al-ansari yana ciki mana سعيد وسعد وبن عوف وطلحة وعامر فهير والزبير ممدح وأبي بن كعب ده أبي بن كعب سيد القراء أبي بن كعب شين سيد القراء shine shugaban duk makaranta zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam wannan ubayi din shine shugaban makarantar tafsiri da qur'ani ta birnin madina in gane ko shine wanda yake annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana sallah sai wata aya ta abin nan ta jadi haka yayi eh, kokari da wasu ayoyi wata aya ta nemi ta abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam da sallah yace amma fil qawmi ubay a cikin mutane babu ubay ne amma mu babu ubay ne Eh? ba wanda zai tsawon mage shi a ciki kai kun ji tarbiyya kenan ya ce akwai amma ba wanda zai tsoma bakinsa amma mana sai ka rasa wacce rayuwa muke ciki tarawi ake yi ko makamantan haka liman da ka ke ja ɗaya kenan shi kuma wannan dubawa yake yi biyu watakila liman ya yi gwaron numfashi ne ya tsaya zai sabar ɗauka sai kai ka ji tar tar tar wa ana tana mashi wani lokaci kuma a shi maliman din dubawa ike yi to haka yana duba kana duba ai ba wani magana ka ce wai kuma za ka tada shi a'a da halacci babu shi mun yi wannan akhabari in ba kuma ta ba bai halatta ma mu ya dauki qur'ani ya duba ba kwata kwata bai halatta ba babu shi a musulunci inda malam eh inda malamai suke kara ma juna sani shine ya halatta liman ya duba ko bai duba ko bai halatta ba wannan jina da ke ko kai tsaye ya halatta liman ya duba a karatun fatiha <laughs> ina batun kuma mai tona da kyau ko ya halatta liman ya duba a karatun fatiha in fatiha ba za ta zo ba sai ya duba to ya zama wajibi ya duba to amma a karatun da ba fatiha ba fa sai ya karanta abin da ya sauka na qur'ani idan aya ɗaya zai dinga maimaitawa har tsawon minti goma minti ashirin minti talatin sannan irku isa yi ina fata mun fahimci wannan da ke ko amma dai alayata dai malamai sun ce mamu liman ya halatta amma ba rana ba lokaci guda ba ko sun ce ya halatta ya rike ƙur'ani a karatu yi amma na fatan kun rike matakin da malamai suka ya ya zama wajibi ittifakan liman ya rike a lokacin da fatiha ta ƙi kayuwa sai in an duba amma wajen fatiha fa ya halatta ya duba ko bai halatta ya duba ba malamai sun ƙara majuna sani suka ce bai halatta ya duba ba suka ce ya halatta ya duba liman ba ake magana ba wai na biyu ba a kwata kwata ma mu ba wanda ya ce ma mu ya duba qur'ani babu shi Mm. kuma za ka ga wani ganyen zo sai ya ce da Allah a dubo mai duk mutumin da zai zo qur'ani ana karatun qur'ani ya ce wai a duba mai wannan babu inda za a je shi ka duk karatun qur'ani baka san ma ina yake ba alhamdu dai ba a duba wani ne waya eh eh wai a cikin sallar da limama kai ni ba san ma da wannan ba kuma ya ce wa ubai bin ka'ab shine sayyid al-qurra shine shugaban makaranta shi ubai bin eh ibn a ba abdullahi dan abbas ai almajirin su ne shi abdullahi dan abbas dudu du rayuwar shi da manzo Allah ya shekara kuma sha biyu to wannan kawun kin ya karantar da shi abdullahi dan abbas ya karantar da abdullahi dan abbas kin tsaye ma shi da abdullahi dan abbas yana cikin matasa ne ya samu abin da ya samu a wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to daga manzo Allah ya koma ga Allah sai ya shiga cikin sahabbai inda su suna cikin samari ne kwata kwata ma wai batun ma a ba su mai ungulimancin wuri kaza wuri duk bai taso ba to daga su Abdul ga su Ubay ibn Ka'ab ga su abdullahi ibn Mas'ud ga su kai ka daga wato duk kasar da take akwai lokacin da yake akwai ruwa ta malanta ta ilimi yana taimaka ma irin wannan zamanin haka su su Abdullah ibn Abbas kwata-kwata ba ma maganar wesa zama malami a wani lokaci isa kawai gida-gida yake bi ya yi wurin aisha ya yi wurin abu huraira ya yi wurin ubai ibn ka'ab wurin waye wurin waye wurin waye kawai haka yake bin sana eh abdullahi bin mas'ud a ah, yana cikin annabi sallallahu ya ce duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta da karatu abdullahi bin mas'ud malam wannan ka'ab nake shi ke tambaya tsakanin shi kowannen su makara a kana <laughs> kai arama arama ke aramin kowa da shi da annabi sallallahu ya koma ga Allah abdullahi bin mas'ud ya bar madina ya koma iraki kun gane ko saboda ka shi ya rike makarantar qur'ani gaba ɗaya ta iraki sai imam abu hanifa suna cikin almajiransa kuna ji kun fahimci wannan da ke ko shi kuma abdullahi bin abbas sai ya dawo makka ranar salama ya koma ga allah ba ya girma ya zo mai sai ya dawo makka sai ya rike maka baki ɗayanta shi kuma ubay ibn ka'ab ina magana bangaren qur'ani ne shi kuma ubay ibn ka'ab sai ya rike madina eh ita wahir kwata ka gane ko ya shi Anas bin Malik ya kasance yana shayar da Ubayd bin Jarrah da Talha bin abin nan Abu Talha al-Ansari da Ubay bin Ka'ab yana shaye da su sharaban wani abin sha min fadihin da aka yi shi da fadih fadih shine busuru wannan dabino da muke magana darasin da ya gabata dabinon da ya gangaro ya kusanto nuna wa tamrin kaga dama musulmi ya hana a hada ko a hada busurin da tamri to irin wannan kayan shan ne kafa annabi musulmi ya hana irin wannan su Anas bin Malik ya kasance yana yana shayar da su ana aiki da sai zuzuwa ma kowa a sai a abin sha haka ana cikin wani hali ƙala a atin faqal sai wani matafi ya zo musu ya ce innal alhamara kwada hurrimat ai an riga an haramta giya innal alhamara qad hurrima lalle giya kan an riga an haramta ta suna jin wannan fa qala abu talha sai abu talha yace ya anas ya kai anas qum ila hadhihi aljirar je ka wurin waɗannan tukwanan tukwanan mai kenan tukanan wannan tsamin dai ba ta zama suna ko je ka wurin waɗannan tukwanan domin jirar jami'i ne na jirra faksirha ka je ka ka fasa su qal sai ana sai ce fa qumtu ila mihrasin lana sai na je na ɗauki wani katon dutse da muke da shi dama akwai katon dutse da aka ajiye ana aiki ne da shi ana buga karfe akai kaga inda kamar masana'anta kenan ana buga dutse da shi ana fasa irin duwatsun ne da ake buga dutse da su ya je ɗauki wani katon hoge na dutse fa darabtu biha fa darabtuha sai na buga wannan dutsen bi asfalihi a ƙasan tukwanan ba wai ta sama ya buga ba a ta ƙasa kaga ba maganar ma a ce ya binna hatta ta kasarat har gaba ɗaya tukwana suka tarwatse suka lalace giya abin da ke ciki tsinin ya malale kasa malamai suna kafa hujja da wannan hadisi akan haramcin giya akan imtithal akan sur'atul imtithal na sahaba ana ce da su kaza sai suka amsa kai wa kai tsaye kuna jina da ke ko ana ce musu an har bai ba sa wurin kuma sannan mutum ɗaya ne ya kawo musu ana kaba wajen da shi akan eh, isbato khabar luwahi tabbatar da labarin mutum guda mutum guda ne zai ce musu kaza ba su ce da shi kai na ka ji yaushe ba ne da karbe nawa ne kafin fahimci da ke ko kawai dubu su ne wannan tambayar ba su ka yanke hukunci kan wannan kuma irin wannan ne yasa suka samu wannan matsayin da suke da shi yanzu ana ce musu manzan Allah ya hana san hannu ana ce musu ya ce a yi sun yi isa ake ambaton su yanzu ake ta shi musu albarka قال وحدثني عن مالك عن داود بن حسين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام شكا إلى أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر اشربوا هذا العسل قالوا لا يصلحنا العسل فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر قال نعم فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان وبقي ثلث فأتوا به عمر رضي الله عنه فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء, طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوه فقال له عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحللتها والله فقال عمر كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين لقى داود بن حسين عن واقد بن بن عمرو بن سعد daga waƙid ɗan amur dan sa'ad mu'af mu'az annan shi kuma ya bashi labarin cewar an mahmud bin labid al'ansari daga mahmud dan labid labid kuma mutumin madina anna umar bin khattab radiyallahu anhu hina qadima sham lalle umar dan khattab Allah ta'ala ya kara mashi yadda a lokacin da ya isa kasar sham lokacin da yake halifanci kenan yake ziyarar aiki kasar sham a lokacin gwamnan sham din shine ubaratu bin samit fashaka ilai ahalu sham sai mutanen kasar sham suke mai kukan cewar wa ba al'arab matsanancin hali da suke ciki cututtuka a wannan lokaci a kasar sham din shine wa ba annoba akwai cututtuka rashin lafiya cuta iri daban-daban dai wasiƙa laha da kuma nauyin abu wa suka ce la yusuluna illa illahaza sharab ba abin da muke sha mu ji sauki sauki sai wannan abin sha shi suke sha su ji dama dama faƙala umar sai umar ya ce ishrabu hadha asal to ku sha wannan zuma mana tunda Allah ta'ala ya ce wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali min ash-shajari wa ma ya'rishun ثم كل من كل الثمرات فاسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها sharabun mukhtalifin alwan fi shifa'ulin akwai waraka su sha shi mana kina ya ce musu su sha zuma su kuma akwai abin da suke sha qalu sai suka ce la yusluhun al-asal ai zuma ba za ta yi mana ba eh fa qala rajulun min ahli al-ard sai wani mutum daga cikin mutanen sham din yace hallaka an naja allaka min hadha sharab shin kana bukatar mu sanya maka shay'an wani abu na wannan abin shan da muke sha din da muke gaya maka la yuskir da ba zai sa abu guba qal na'am sai umar ya ce eh fa tabahuhu sai suka dafa shi hatta zahaba minhu sulfan har kashi biyu busa uku ya tafi wa baqiya thuluth ɗaya ya ragu ma'ana ya ƙonu ya dahu ya dahu ya dahu ya dinga raguwa ya dinga raguwa ya dinga raguwa har kashi biyu bisa uku ya ya ɓace kenan yanzu ta gama ta gama nuna ta kone ma kenan ta ɗauko ta sosai da sosai fa to bihi umar sai suka kawo umar shi fa adkhala fihi umar isba sana umar ya sanya yatsan shi a ciki sun marafa ya dahu sai ya daga yatsan ya dago sama ya dago ne sama fa tabi'aha sai wannan abin wannan abin da aka dafa da umar ya sa yatsa ya dago haka sai wannan abin yake biyowa ya tamattat yana ja shine ma'ana ya tamattat ya yamtad ana kiran madda da sunan mai mat yana ja haka faƙar shi umar ya ce haza tila ai wani shine a tila din wannan da fafagiyan nan haza mithlu tila al ibil wannan kwatankwacin irin wanda ake da raƙuma ne irin giyar da ake da raƙuma ne kun gane ko to sai dai abtila tana amsa sunan giya kai tsaye ko ba ta amsa sunan giya kai tsaye fa amaruhum umaru an yashrabu sai umar ya bata hukuncin giya a sai umar bai bata hukuncin giya ba sai ce kawai su sha kamar ba komai fa qala lahu ubadatu bin samit sai ubadatu bin samit yace ahalalta ha yanzu kenan wallahi ka halata musu ita faƙala umar shi umar ya ce kallaha ku bari ku bari wallahi ban halata ba kalla ana amfani da shi ne na tsoratarwa da firgitarwa in zajar ku bari ku bari ya ga ƙur'ani eh, eh a yadda ko guda biyu ko guda ɗaya ya zo ko bai zo ba daga yana ya fara yana ya ƙare Hmm? rubin jannatu anan ya fara ko eh. a fara ita ladi ka fara biya ita na kwallo lahoti yana malam walada a kwallo la gaiba mita kazin da rahmani a hada kalla sanaktu ma ya kulu wani mudu lahu min al'azabi madda wa ma nazalat kalla bi yasri ba fa'alaman wa lam ta'ati fil qur'ani fi nisbi ala haka ne fada yace wa ma nazalat kalla bi yasri ba kalla bata sauka a madina ba kwata kwata fa'alaman ka san da wannan ka duba surorin madaniya in dai madaniya ce za ka babu kalla a ciki walam ta'ati fil qur'ani fi nisfi al a'la a qur'ani kuma bata zo a rabin qur'ani na farko ba ta zo a rabi ne na biyu eh nisfin qur'ani na sama shi ma dai harji ne kawai eh shi ma dai harji ne kawai ko nake faɗa sai na ga su izazi waye duka da yayin maketo a cikin duk makewa ba za ka inda madaniya ce ka samu kalla a ciki eh? <laughs> araba shi har yake bukata ya ce allahumma inni la uhillu lahum shay'an haramtahu alaihim ya allah ba na taba halatta musu wani abin da ka haramta musu tofa wala uharrimu alaihim shay'an ya Allah bana taba haramta musu wani abin da yake a halalta lahum ka halalta musu haka ashe ijtihadi yayi ya bai ma abtila wannan abin nan wannan abu mai danko din ya bashi hukuncin ya bashi yake ganin shi kamar ba giya ba ashe giya ce yauka yan wa dole a yi takatsantsan sosai musamman nau'ukan shaye-shaye da suke ta fitowa kullum za ga nau'i ne abu yake fitowa inda ka je supermarket ka je ka daga firij za ga nau'ukan kayan shaye-shaye ne daban-daban ga sana kuna ji da kyau ko al'asulu halas ne ba haramu ba wallazi khalaqa lakum ma mafi ardi jami'an saboda haka asali shi ne halas kun fahimci wannan da kyau ko abubuwan suna da yawa duk abin da yake babu tabbas akan shi halas ne ko haram ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to ya kamata mutum ya hatara ke gaskiya tunda kasa ce wanda yake kowa zai iya shigo da komai za a iya shigo da shi ba wai kasa ce da kasan kawai tabbas babu haram ba ba biyu da za a sa kaga wannan hukunci da sauki warka da zaran ka daga fari suka ga wani abu da baka taba sha ba to karke <laughs> karke ci aiko baka taba sha wannan ba akalla suna rubuta instruction a jikinsa sai ya karanta ga yana bugawa ko baya bugawa ana fata mun fahimci wannan da ke ko in kuma mutum ma ya saba da kai a suwa maki zai ce ayi ustaz gama wani sabo nan wani sabon abu sha ne kwanan ya fito Allah karka zai kawai ke ta tangani a ce lafiya kada ta kira kirururu قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجال من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاء من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيئها وقال عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيئوها ولا تبتاعوها ولا تأصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان إيه؟ وحدثني عن مالك ubaidullah ibn yahya allaisi ya ce yahya ibn yahya ya karanta da ni wannan daga malik an nafi'in daga nafi' maula ibn umar an abdullahi ibn umara daga abdullahi dan umar anna rijalan min ahli iraq lalle waɗansu mutane daga cikin mutanen ƙasar iraki ƙalula sun ce da shi sun ce makina abdullahi dan umar suka ce ya aba abdurrahman kaga sai suke kira sunan shi gaya haka ba sai suka kira sunan suka mai alkuka kira da alkunyarsa ya baban abdurrahman ba lazimi ne zaman yana da ba amma da asali yana da amma ba lazimi ne da an ce abuwa na kuma zaman yana da haka ba kamar yadda ummul mu'minin ummi abdullah ba cewar tana da dan Abdullah ba ai aisha radiyallahu anha in suka ce ya abu abdurrahman inna nabta'u lalle mu muna saya min samarin nakhal ‘ya'yan itatuwan dabino ‘ya'yan dabino annahal da dabino samar ‘ya'yan itatuwa muna sayan ‘ya'yan itatuwan dabino mana muna sayan dabino wal inab da inabi nau kenan biyu sai a hada kenan fa na asuru khamran sai mu tace abinda za mu fitar an mun hada su shine giya fa na biyu ha sai mu sayar ma'ana su ba sa sha wannan ji ko Eh. duk wani ya sai da kayan maye baya sha a nan wurin ne wuri sha eh. ya sha ya ka ji wani ko wato duk masu sai da ita a wannan lokacin da suke sawa ba sa sha sai an tashi domin ya sha kuma ya zai karbi kuɗin eh sai wani zai kwashe ta a gani ne ga ya je duke da ba da kudin kawai ka bashi naira biyar ya bashi naira biyar ya gaba to abin mamaki sai ga mutum yana sai ga dubu mutum a bakala a shaguna na cikin gari na kasuwa da ina ne yana sai da cingam da duk abubuwa yana saiwa masha Allah sai kuma yana sai da taba ana samu ko ba samu ka ce da shi yana sha shi ba shan taba amma yana sai da ita kuma ita wannan da ke ko yau ga dan ya ki sai da ita babu wani abin na hukunci shi da wani isha duk ɗaya ne wanda ya haramta sha shi haramta sayarwa kuma sai ka rasa wata in mai sha in mai sayan taba ya zata tambaye shi akwai ta in ya ce babu sai mi kuma ba komai ba abubuwan na in ka duba shagon ta yawa in ka tsaya ka duba shagon za ka lissafa sama da kaya hamsin a ciki da yake sayarwa to kuma mai sai ya kara ta ba a ciki bai halatta ba tun da ga ma'aikatar lafiya ta duniya sai da suka rubuta sai da suka sa da sharaɗin sai an rubuta a jiki cewar fato kuma tana cutarwa wannan fa ne wa shahida shahidu min ahli hafa kenan ma'aikatar lafiya ta duniya sai da sharaɗi ne duk wanda ya yi ta ka duba duk wannan kwalaye to ya ke me zai sama ka duba ballen ce ko rotmas ne ko binsin ne ko a gani da sai mutum sai ya sha a ciki bai halatta ba bai halatta mutum ya sha ba bai halatta mutum ya sayar da taba ba bai halatta mutum ya sayar ba ko ya zama dillalin su ana kawo su kwali-kwali ko ya zama waye fi halatta ba asali ya yi sana'ar taba nau'ukan sana'o'i nawa ake da su ai ba za ka iya kirga su ba rake bi halatta ya sana'ar taba ba bi halatta ya buɗe shago a dinga kawo mai ita yana saiwa ba فقال عبد bin umar sai سي bin umar ya ce inni اني اشهد الله ni ina shaida ma Allah ina kafa Allah ina sa Allah a matsayin shaida alaikum akan ku wa malaikatahu da malaikun Allah nau kenan ya sa Allah ya sa mala'iku wa man sami aminal jinni wal ins da duk waɗanda suke sauraro a yanzu mutane da aljanu kai na faɗa ku abdullahi ibn umar ne billahi ladi eh eh <laughs> abdullahi ibn umar kai kai kai kai masha Allah anni la amurkum an tabi'uha bana taba umarta ku da ku sai da ita wala tabta'uha bana taba umarta ku da ku siye ta kenan yanzu tunda sun shiga ruwa shi kenan wanda suka yi kafin yanzu ya wuce yanzu ba maganar to bari su sayar da wannan sun daina sana'ar ba da sun riga sun so ba ya ce ya shaida ma Allah yana shaida ma Allah yana sa Allah shaida da mala'ikunsa da duk mutane da aljanu da suke ji a yanzu nan bai taba umarta su su sayar bai ta umarta su su saya wala ta shiruwa bai taba umarta su kuma su tatsa su yi juice ɗinsu wala ta shirabuwa haka nan kuma bai taba umarta su su sha wala ta shiruwa kada ku yi tatse ta wala ta shirabuwa kada ku sha wala ta suwa kada ku sha da wasu ku kada ku sha kada ku kuma ku sha da wasu kenan kawai su zubar da ita fa innaha rijsun min amali shaytan najasa ce tana cikin ayyukan shaytan Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya tsare mu ku dubi kowace tartib na Imam Malik ibn Anas sai ya kawo kitabul uqul bayan wannan sai ya kawo kitabul uqul diya kenan Allah ta'ala ya mana jagora ya mana muwafaqa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk